أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله صلاة يتيجي بأني شنزل تبتع محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله تعالى يعطيك هذه الكافية لتاسع الفقه الميسر النافع لكل مسلم ومسلمة ya sheikh amur abdulmuni musalini shafi ne ne fi 337 ko? idan karkashin kitabu ne ka ga manga kam yanki hulhurru wa man yanka ko man yanka kam yanki hulhurru adadin zagi guki zane eji umajin wuja na jiyawo wa man yanka huzi mai zai yosun a jitoya wani ko? ga lirajuli hurri zai baji mai ejina na diujana wanda alhaqu fi nikahi arba'ati nisa'in wanda haki na waji min nin ni arguni na la yazidu ala jinna wa da ta ci wuce tobwa bi qawlihi ta'ala ga na cewa latuna ga fankihu ma taba lakum minan nisa'i ejiyawo yayin zagi na shiga safiye biye na ga safiye mini yayin zagi jona. matna guba guba wato lata guta guta ruba guni guni sai khiftum an la ta'dilu ma zai suna ga ji adalci wata kani abwa fa wahida ta gaje jinniyawo wale ga aya ne nun gaji nguru ya manji aji hudiye te za a ji awu guni ga a sheikh mukbil alwadi ni ta tunuka a ce ga tufatul mujib nan ga manyan gishi a ga izeje tuzuma ya ga ya zuji ya wugo gunyi gona hadis na imabe na ni za sallam ga ya li, guni min yayi ni ujo mula ne kenan lugwana a sheikh mukbil alwadi a sahih almusnad min ma laysa fi sayyaini bitafi wucin wa bayani ji daga hadis wuci ya tazu ah. odo mi fe ga kafin fayon ko ga da sun loci da wani nufe je tiya matsala wancan wani kashin mm. so la jagwawa wuza amma i will try my best wunji okwai gada tun kami da kitabu ni kayu zo ne dai a ba ndo ki lawin lawin gila katun ila bayani wuce ji ko ba ne zo jin adalci o bayani dai bai a cin a gani. Allahu alim wa wunna ma man jilu gan ya to fiya ya ga ga jinna plus this plus this plus this a a al-imamu ash ga zai ga da lafayin tayirin nan wani zana ji to jaci larabci na wa ga fi ne ga ni ta samu na wa amma man yanki wa amma man yankihu ko hmm. amma zijin wa jiya wa mini zabi ibo na faqad fasala alquran almuharramati ala ta'dili alquran wa ziji haram ziji ulaji haramu wa jiya wa hala badani wa ga kunji de wal muharramati muaqqatan gan bazejun te ulaji haramu wa jiya wa for some time nan ke a de wa man yahillu li rajuli an yanki azima ya lalli ya zaba gina wa jikina na wajiya wannan qur'ani ke ya ke daga mutuna ne wuta in zagi dambo ala badala abidina wa jayawa wa jin nawayawa wa jigin zagi na mana yawa ko wa jin yaji wan zagiyawa wa jin gogowan yawa wa jin nagiwa yawa ejin zagi na ya ji wa bagin mana wa juyawa ejin zagi na ya ji wa zagin mana ga wale wa yawo nan ko yin daji ko yin mayu ko a wa jan su ma ga nan in zagi na shiga ya yi dai yana tabu jami'a wa ji ya wa ya yi zagi na waga ya dai ke bagani bai nan wa yi ni na wa wuce wa a jigiyayen wa a juyawa iniwe wunde yin zagi ba ndocho ko wunna ma je iniwe ya ni ko wa a ji ye yin zagi na, so je ba ndocho ni kiya wa ju to ya o ma se fun ne ji pata ama ama ye iniwe na e zagi na wa a jiya wa ne be shere ti gan ga ti dukulu be na yani na wani na ji gaji faruwa safin na ji bayan otu yutin ba da ko annayi ala badal abidi na ala ga ala ija fun ola ije waya waya aja wa musulunci wa ẹ hmm? e gashi madanwo waya aja yawo a ebe ozirin lo cewa ma zuru ozi ga ala ki abuwa aja yawo ke misali ba nan wale jin zagi a me jin zagi ne ba guba ma ko wale jin zagi a me jin zagi na je nuguci zagi ko je gwazu man zagi ko dai yaji da idan ko to wa ku yaji guba ne ke mai ba guba ku ba doji ajiya o wa sana wayi mi number 1 wa usai na wayi mi number 2 a mai e ba guba gangani na ga ma a a na sai aramu kuma waya ya yawo, wasu ya gwazu ma yawo lokaci ni a'a musun tujin haramu amma ga wale ko wagaya ya so jiyawo wasu biya gabe yaye wa magawa gwazu magawai wa wasu ya ji gwazu mai awowo ko laji ganewa ga wale gwazu ma na lotu yayu da wani biya kuma waya ya yawo yaya ci biya jin ajeli wasu magwazu magan wani mutum wai wawai ebon wuli alkhairi na waje da ya wuyi ne wa to sai wa maje yi wa maje doro ya gurgudun hali wa mati wuji wa ma bi na kuma maje zalunca mutum ga wani wa ke gaji mutum awo wa ne ga hannun ba ni nan wani na mu aka tuwo. kacan bata wa an tashi mabene lokutan ya bawon shi a bigin fiya in zagi na undayawa ne da karkaci ya ba wani aramu wani juya wani amma ya bin wuce ga wuya mai duja ne wani kudda su karkaci ya ba wuce mai ban robiya biya juya wa ganci waligan na shi mu'akkat in zagi na shiga da ke wuce majin na janin wajen kiwo wajen yawo amma to su musun cewa ga wa layin zagi wajen yawo wadda jibin na giwa wajen yawo biyan a'a musulunci ma ke wa gan wala n zage o jiyawo wace da shi ga gwi wa jiyawo bi a a'a kún ayo le ga hadisi ke bi ke wuce soyo wa le gan قال تعالى لا تنكحوا ما نكح آباؤكم in zagi na shi baba ya shiga jin ayawo ya yi na ya ga jin aki mo ya ga jin ayawo na na a ṣe imewa ko ma ṣe bayawa minan nisa min yayin zaija illa ma kadi salafa da goyen na jigo galalina inna ka da faisha tan jijin ya ci ga wafi to alfasha wa makatan biya tuno so ko aji fushi be zaina wa sa'a sabila mai zo ba didi baba wa gan zagi jiyawo baba wa ta jajali wa fa wa be zagi wuce be bane masayin nawa bujo mu wa zagi jiya o baba wa ta ga be zagi wuce wa da fa wa be yin zagi wuce biya bane kibo Yanzu yadda izagi wuce sakula ajin haramu yawo yayin na maluji haramu yawo ne giyo baba wayo to na jiwo ya wani. wayo ta ni jahiliya sai je yin wuce ya saku wayo ta sai ce hurimat alaikum ummahatukum ne shi ujin haramu yayin ne ya jan yawo na wabana tukum egin zagin yeji ula jan haramu yayin ne ya jan yawo na wa akhawatukum yaji yayin ya shi in da jin haramu yayin ne ya jaya wani wa amma tukun, dan gani be gogoye shi ko ula jin haramu yayin ne ya jaya wani wa khalatukum gangani da naje shi wula jara mu ne ya jaya wani wa banatul akhi gangani da egiye yagiye baji imana yagi wa baji na wannan nin dani ko nan ni kawai ko dan ni kawai yaji wannan na mai baji da na unga majin za yaji za jin nan ga wani yake da da ga ya wani na ga ko ko ma wajin wajin yin rayuwa ciyawa wa tulukuti ukhti dangane bi egiyan yegin zagi waje yegin zagi ne gwazu mo wani ko waje yegin zagi ne luguci na wani ko ya min dabe ne gani ko da kawanyi ko na kawanyi ndoro wayi ta cha abon na wani abu ke wani ga yegi wani zagi nga ma wani wale ga yegin zagi wuce na yegi wani zagi na madana waje ke waje alamu ya ya jurawa wa umma hatukum Allah ti arda alaikum yana ne be ne ne ji ya be ne eze tan le na eze shishi ka to ba ne wuci maji e la jin do ma daga bana nu lu maji le boru mo no ga na janjele ame ja da be lafiya un ja ga mu ta te be ya ya e jin ne be yo ko e na ga wuci ba ni nan nan na yube da na fa wa ji ya ji ba na wujin nan wa jin nan na yawa. eji na shi man nan na gake man zagi dai nan nan na ke jiki wa wa ke eji ba gina wa ji wa ji zawon sosai a wama ɗawa kibo ɗawa nan nan na waje umuyu daga razatu wani wa akhawatukum min ar-rada'ati nan be yaji yanzu na ya ga yaji ke ba be yi nan wa ummahatu nisaikum dangan be naji yayi ni shi, wa ga wajani ne ni wa ramu yo na da wa fadi kawai ga ga da wa raba ibukum lati fi hujurikum gadan bi ejina shi ne shi gama mafi karkashi ne gona eh ba ni imi imi na wa pa wannan imi wuce je ba ngo kilani e ba na ma wunde be e ba e ba wuce nu da be da na suku umma je gi za gi ga ni be e ba wuce ko e ba wuce da jan de li ko e ba wuce bi uya wuce bi nan za gi na fa awo no ne don ko mun be ni e na mu be ga ngani be e, e gi za gi na wata o ba bu ga bu mm. e gi na jikiyo wuce don ga to e gi za na dan yin zagin nani wa fuyawa Allah ti fi Allah ko Allah ti fi wujurukum ne da karkashin ya bukata ya bani ko mini sai mini sai kuma lati da khaltum bihinna yan zagin da jeji da kulu bayina fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum kaga ya ladi da kulu bayin zagin na jinya zai fi dabwa so wala no jiyawo wala wajidu kulu bayin ne automatically wajidu wani jula shara wai wani tobuji wa mai wucin amma wa gawai wannan zagin na ga na sadeki ba ki labe amma wato si gaji wato ya wafa fani iske a sotekin abu Wala kiya wa ladi dukunu juya ko ga bai gawai wawa wa wajuwo no ne zano ko kawo maga Allah ti fi hujurikum na mabidan aya na da nan di discussion don kawun ga gangan wajin nan ma bai bangoci na ji waya nan, ta buje ba oboye gin na gbada umarji wa baya gin na na je wa kiyo na je wa nuji yawo wa ma da kuli ji bai nuya ni nan ha kawai ga ga bai nuya haramu wani waje yi za wani eh, a wani sharata e e na tafiya alimamul kurtubi daidai ayar na wale mai sulale shahe وخلائنا بالعلم wa alailu abnaikum allazina min aslabikum ko gangani da imiji yeji yeji na shiga ma wani wagi ma eji baji eji baji wannan awacin wanda ne giyan su jin doki ya gaba wawa yi jiyawo wanda ya jiyawo gan nan su wanda ya lasa mai na wakijan wanda ya da yi wunde ya yi nuna wa baba ya yi ba gina wa ligin zagin na ba ni gawai wa biya a a wani ko kino shiga min aslabi kuma biological son na jera jiki nan ya gama wani ebu la tabbani wawa wabi na tabbani nan a tabbani na zo kpagi egina wa kemin a fari lenin fezu ce yi ga nufe ce ko? Mm, ta yiri ke su ya zaidu na ara tu babu na sai ga zaidu bin muhammad zai ne yi muhammad ne bane gwa ne diga bu no nga bu ban zau nga kpawo nga ti nuru yawon ara sai juye jiba ba bi so ko ti bacin aya nga ga uduhum li abaihim huwa satu inda allah aga ji a jigin najiya baba ya e manja Nga ya dace ba ya so ci e bo Aji ka gama aji ko to na ci aya nan nagan na gugu no ye ini ya zaidu wuce ya zaidu ya ni sa sallam jufawo so ngalo to min aslabi ko yajin na je ga ma wannan waga ji mai ji na ma ji yawo mu ji da ga da zaji zagi wani baba ya ji na zaji wuce wuciyawa wa an tajma'u bainal ukhtaini musulunci mace kabe haramu wani waga kuwa kala tsakanin yaggin zagi guba wajin ya wani illa ma kadi salafa ji wannan ya nina inda inna na gafuran ya inda Allah na gafuran rahima lillahi kika so cin wafiya su ne gun ya za mu je rama ya gashi nan illa ma kadi salafa ba wannan wuce yake ne sai zamani a ne da adamu nan bina na wawi zangi la dokwa a ji fete yi fi shi ba gi be zagi be be ne kyau so

ya jayawa illa ma malakat aimanukum inda wa wuji in zagi na je gada jina ya alaikum an ga so ce ta ce yabo wa illa lakum ma wara azalikum in zagi na ji magada ke mu ci maji zada na na alalu yo an tabtagu a amwalikum yadda e wani zagi ne gan da dukiye yin muhsinina in zagi na jigen wadan ade gugota ade tarbiya wangina gara musafi gina mafi zane je ji e da ya ci nanan wane gabanin da yawon illa na kuma wara a zalikun nan ba wuce anibi za a sanar da gaga latajin latajin na anibi za a sanar kan ne za ku ka ladan saka ne zagi gangan bai na yuyi waje a wake banan anibi makan na kuwa gani zagi jiyawo a ta gugu jiyawo lokacin nike banan yau da yan wuce bayan anibi za a sanar ke jinku a yanan man ga tofa min asbabi tahrimi ala ta'bidi min sababi ne lawu etiye kibonan etiye aramu bo le abada wa jin zagiya wa nan annasabu ya annasabu dangi bo lawe dangi lawe ke ba mu ejin zagi dangi lọ́ọ̀ kí bá bí wọn yéjì ńlá yíwe dangi lọ́ọ̀ kí bá bí wọn gbogbowe dangi lọ́ọ̀ kí bá bí wọn lẹ́jíwe dangi lọ́ọ̀ kí bá bí wọn ejì ńlá yí na yéjì wọ bá yí mọ́nà dangi lọ́ọ̀ kí bá bí wọn ejì na yéjì wọ ńlá yí mọ́nà dangi lọ́ọ̀ kí bá bí wọn dangi na nasab ya ba ci ciwon musahara musaharatu in loke yelebo in zagi dambo wa jaya wa na mala wa jaya wa na wunji ga ebo na dangi wa ga yo ya ga mo yo na no ebo bu bo ngala wa ji ya wa jaya wa ke zino ke ne e e e yayi wa na ko ela e madambo arada ebe ya yi ngala wa ji ya wa jaya wayo ke nan na yawo be yana to bujin mu waya ke egi nan na ye na yawo e be yana umana mana da ne yi gibe ke ba be nan mu zo kima yara mu kan ga eh? lokacin ne wa kiyo ka bu ga lokacin ne kiyo kiyo din bu ga lokacin ne wa musa kiyo dani ene ne ga wani ami ma nan tani ya be wa nga guwo wace tsinci maje wani ba tsinci maji zage ga fatima fatima wacce zike yi biyo nan na na yi biyo na to ga wani nan na yari biyo na nga ya to fatima na biyo ko to cile ya bari wa eh ba ne ya beke ba wani ga shirar ciwuyo ya lokaci na waye biyo na ga me yaye biya kuyo wa tukun min ar-rada'ati da yake yan zagi na yayi bake ba da yi na oyin nauti ma oyin nauti ma nauti daga yube ye nauti ma ga yami bi otobo ye bi lokati ni a the ya ajiyawa wani argument ye bi ezo kuke Allah lotun mun hmm. ci ci gana boka gana ebe ya gutu ma'ana su gutu ko ji gane ko odo a bai maza ba ne lubi iga bai zuguta yanin Allah Fa famin ma ya ta'allaku bin nasab min yana je gwafin gangani da annasab idan ginan al'ummu na wal'ukti da yajin zagi wabu na tul'ukti gani bai yajin zagi na yajin zagi mana wabu na tul'aki gani bai yajin zagi na yaji baki mane wal ammati wal khalati gani ben nagi gando gogoshi wa mimma yata'allaqu bil musaharati min ya na make je gwatin gani bi al musaharati na mimma na sai kin zagi na yuwa jiyawa e ba sababi ya ya lebo wani ummu zawjati na yayi ni wa jiyawa wabnatu al madkhul biha ke kin zagi na yi ni na to wa ti dukhul bayani na mana tabuju wa mawa wọ́n lè ń ká ìwọ̀n mọ́ wọ́n bẹ̀ náà tukùn kó àgẹ́dán kágún jí wọ́n mọ́ wọn ìwọ̀n má nà jí àwọ̀ á ní wọ́n dìdò kú lè wọ́n ní láàkó wọ́n rọ̀ báyìí kúkùn láti ní ìgáníbe ìní wajibaji majibaji wannan dai ni ko mutagabe ni wa babaye jiba wa babaye baji nan wa da jin zage wuciyawa wa zawjatul abi ganin bai miya babaye wa juyawa wa mimma yata'allaqu bi rida min ne naje gwa fin gangani be eh ebe yana fal ummu fi ridaati na. na yawa benin wa jiki a wa juyawa wal akhwatu fi ridaa gani be yegi zagi na shi ye be ke ba be ne biyan ni ye wona wa jayawa wa akhwatu al ummi fi ridaa gani be yegi ji yanna ne yawa be no le na wuci gani kiyo eh na il bani izagi shi na ayugajiya eh, ko nga yawo be yo Mm. amma jiyan nan wunde gwazu man zagi ji inda ya gobo inda ya salamatu inda ya salima kawai ga ile ga zai ci cikin giga mini hagu na wikiyo wai salima tunan wajen su ya lutu ya sashi wai na lai wa juyawa <laughs> yi tí mo ǹgá ìwọ̀ ọgùnmọ́ nínú ìyàwó bí yẹn náà mọ̀ náà nínú ìyàwó ẹbà bí ìyàwó wa ummul ummi fi radati benayen na na yawo bene lennayen na na yawo bene na kowe ebe ebe yayo ina gina yawo be ya fuka ti be ya ajiya na nuke dabo be sai mina wa jin ajiya wuce jayawa na nan man wuto na wa jin yawa yóò jẹ́ ẹ̀nà kó yé jí ìzàgínà ṣe mú tó jẹ́ ìzàgínà ó ti jẹ́ ìdíwẹ́ kó àti jẹ́ wà jẹ́ àyàwó eji nzagi na shi yawon so nzagi na ya dake ba bai nasu wace shi giya wace jayawa nenan mazanin da hukunci da hukunci ya zabe nan yi a ji sun ji cina biya nan waka zalika ce haka abnawu ikwa egishi ya gishi wal akawati nan da ya gina gishi fi rodati ya wajen nan tí ó ti ráyẹ ọ. àtọ̀ wọ́n lè dúró àyà ìtọ́kṣọ̀ ẹ̀rì ẹ̀rọ náà àyà láàyè lọ. ní òye kó wọ́n rákí àyà yìí wọ́n máa tukùn láti àrùdọ̀ àdókùn ráyà tí ó yóò àkọwà tukùn mí rọ̀dọ̀ àti wọ́n mọ́ nínú gúúsù yẹn lè lẹ́sù kí náà rọ̀dọ̀ àná na bí náà ní keminan wai kare ya haramci bona ya yawo na a ya gato dangi oto keminan dangi kare e dangi oto kare e tiya haramci wani yawo bi ma'ana nan nan ba wani wa juyawa a ti ga nan ya obe na wa juyawa na yan nan nan ba wani wa juyawa na yan nan ya obe na wa juyawa na nan ba wani ngole ko nuje kwa azu nan zaji umaje ni gutin zaji shi waga kawa ajin ayawa a shiga da nake yawo be na wa azu mun zaji be ni gutin zaji shi wa ajin ayawa nan nan ma wannan nuje yaji baji ko ko la eh, ke wannan so nana hmm. hmm. nana ma wannan nu ngumbo gị na ngumbo ilaji ikebabyo yuko ngole sisa uchi waje ya wako asinga gani nne ya e na ena inzaji nyo chi gade wo chi yebi nye nne uchi bambyo yi asinga tu inzaji uchi shi waje ya waje ya wano ko laji gani wa zanaga yi nga wale wo baji na ganji zuku nga je sista ni na make ba biyo na ko sista wo wuci na make ba biyo na na unga ga maji in zagi wa di zagi na su ne yawo a a a tinga ga sista wanda waye ba ke ye be ba be na unga ki aji in ji ma wa ji mu tsaya wa ba ga ya ji ga na to na ganji mm. Allah na wa kadhalika manga a tinga ga min asbabi tahrimi ala ta'didi min sababi ne la ya wuta da din za gubagwa har ya badanin almula anatu li'anu ke li'anu ebe ji mutu magai ne jikiyo ine da yake ebe ji mutu magai ne jikiyo eh ine da yake e ga ji mutu manana wọ́n jí gan wọn dàgbùn wọ́jíwà rẹ̀ igbóró ìlìkàlì àlò pé gbóró musulmi ṣe àti àkútìbù àti àtàdílé àánù àrísùgbùn àti gàgàn kágájì mọ́ ẹbá ti rẹ̀rẹ̀ jí náà mọ̀dá àwọn jù mọ́wàá jí jí bá ti ní dúdá sọ̀kọ́ gbóòjì tààrí ìsàkẹ́yà a àdìkìyà ni ó àmá àdígàlì àrùjá ní àṣà gání kára a gáyẹ̀ yóò ṣùwá oúnjẹ àkára ya àwọn ìdíbi àrà àbádà wasaufa ya ci zikiru fi abuwa bilmula mula'anati nati eh, insha Allah yi boro bayani a bai ci ga kibo babiyan almula ano yayi gannagan na na babina ga yace li'alu takani ba bai yi nan wa amma tahrimul muakkad amma ezula yawo gida gida to o wucayi muakkad na arabu we muakkad nan fa sometime time nan fawa tare mu bi sababin ka'imin ngai ngai aina gida ji lajin ya we amma ya bata abin da kina ndabona na ndabona sai za za da sababu irtafa harimu abe ke sababu wuce ga Allah kiyabu nan go yara abu wannan ga Allah kiyabu kaza wajibil mar'a ke ya yan zagi na wa yan zagi jiyawo sai na yi harimu zawadi bi uktiha mu akadan sai ta yin zagin nan ya gi zagin yayin zagin nan na wajiya wada na. fa haramu yo na wajibi nan na eh, wajibi su ya wani for the meantime

ofe ji yawo ba damuwa auma waje yi imi wa wuce haji kiyo wa ji hajeli wunde ji hajeli ya gina zaki na matuzu nina waga wa jikiyo waga wa wana wafike jiyo ba damuwa amma ama ya ya to ji yawo wala kwa azuma na ke make ba bino ji yawo na so yara musulunjo kwayo ko illustration kawan da su wayi izin nan yi ma to bujin nan ya na uktu gu yi to so ke ana ganin misali nanan maiki zagi ne zagi a wani su nufi zafaci zafaci musu majigi a maiki ba ba musu ga majigi zagi musu ilere bezo zai to su yi وكذلك اعترف لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها إذا أشيشوا إذا جديا وغنغني بي ها لن بيان bin na juya ko ma nan wani wani zagi jan ja na jujiya wada abu aw bainaha wa bain khalatiha abu ke kan na waga ku koyi kala tsakanin wani zagi jiya wa ke shi ne gogoyi wa jiya wa biyu na a'a ya ra musulunci وهو في التعريم المؤقت وهو من التعريم المؤقت ندمني تعريم بناء على temporary لنوغو ايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها الا كو كلا da na juna wala bain al marati wa khalati ko tsakani zagin gani be ko guya wa kazalika ta ga mimma yan dalil za ta muakkad min yana gadan taka min yana gadan talimul muakkato nan ar-rajul wa zawjatu alba'ina minhu salatan ar-rajul gabagina wa zawjatu wani bai nuna to alba'ina tuwa gan bai ni gigana wa gigan wa gugu talimul salatan zubuta nan wanda talaku aka guba a da talaku raji'i amma da talakun ba'inu talakun raji wuce sun ya wani eh jin gyara yi nica da shi wani amma talakun ba'inu wuce na to nga gani wa gani da wani inda wani zagi na da wafa da lamu cinya falata fi falata ilu domin ba da ta tangiya zaujan gairahu da guyo ko fa inna la tahillu lahu in zagi na nan wa ji halali ya buna na hatta tanki a zaujen da wanda gwani zagi na gada ya wafa zani bai zaba jin gaciya ne ka hanya wannan masoyi ya wuyi ya wafa wangi na bi waskin filfarji e ba wuro na muke fara fa in ga ajiji ma bi alfaraji bo kama so fa ya ce zikiru fi abuwa bi salakin na bayani a bai ci ganin don babu ya talako ne e gon wuje bayani a gani kawo tali ligi a ramu musulunci bo labaran waga ya yi miwa kwa fi miyo kaga waga shi shi wace da wuya wace da shi o oh, la kasa wallahi bi gaɗe ya gina wace ga gawa dami gumbe ibrahim yan wula wun fayawa man gufa waga jiya ga na duyi mare ga loga duyi mare

za a zama yin ba tiyoto la ko wuce a bebe ya sake wuta ya ziti kwatu wuta ko sake guba ya ziti kwatu guba ba biyan tola ko insha Allah wuta bin ne ba bini kawai da walwai lawun tabe da kana ga launin insha Allah Allah mas'ala ya gol hurmatu nikahi zani yake wa in kahi zani ya karuwa zagi lada wo ga wa juya wo mu ya ci da ci ba ji magala ji zagi wayu mu haramu man ga wallahi yajuzu nikahu zaniya haramu yo na wada wa karuwa na mana haramu yo na wada jin zagi ne karuwa na yawo mu laji tuba da karuwanci wa na wallahi ka zani zane make yi karuwa ba ginin gobe karuwa ya yi sun ne a da karuwa ba gi amma da karuwa an zagi karuwa ba gi zani karuwa an zagi zani yato karuwa ba gi ziyo a ne wa zagi za shi da da ya ci bayan nan karuwa an zagi wato ya e ziyo zane wato zane jin ba wa mai je da za wuce wa da ya ci biyu ebe ga zai tun karuwa ya je ba ji a amadin zagi to karuwa ba ji ga lajin zagi wa yi yi mimo karuwa yin zagi magana wato ba ji na gari zagi da kina gane jiwa da jiki mo wada da juna wa mu illa in ta haka ba tu ma inda kwatu ba za ku ba ba ga da tabbatarwa ilal ko ilal la ta Allah ba su kuma latina wa kadi qala za su kuma latina kan azaniyatu la yankihu illa zalin aw mushrik in zagi na yaci daci na zandon da juyawa sai yaci daci ba a bi na yi cin ko mushiriki nawa ne don ko a ga shi dan gure ti yake wo etin aya no ga da badal fawaid ibn qayyim wa li expansion bi kago etin aya no e bana man go ci ga wuja ga juyawa mai ba ina ba ba go ne kiyo yaci daci zagi zando da yaci ya sai yaci daci bagi yaci daci bagi ma wanda da yaci ba zando ya sai yaci daci zagi no le ko ade zai luga ni ka hu ko na ko amma dai zai luga no ye shari'a lawo ne bogo ba yuwa ne no da mari yan zagi da karuwanci wani amma ga tuba da karuwanci ngole sai different mun عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وان ابا مرصد الغنوي اكيك ابو مرصد الغنوي رضي الله عنه سكوجي دا غني جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستاذنه umbe ba ni bi gwa wazi ni ya nabi an yanki a imratan badiya gan wajin zaki karu an do ciyawo kana sariqatu fil jahiliya dan zaki wuce ya wuyo za tun zamanin jahiliye tun a inaqan amai zaki wuce gan inaq فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام كما سوسو kakunu ga gawanci nan fanazala qawluhu ta'ala kwace cin aya jiga azaniyatu la yanjiwa illa zanin aw mushrik fada'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam ci zanana ko muci ya abu marsad al-ghanawi alaihi wasallam ci ya abu marsad al fakara alaihi a ci ba aya yi wa ƙala lawa a nibici wato latan kiya gajin mm-hmm. rayuci a wani alaihi yadda na buka gago wa ƙala alhassan albasri rahimahullahu ya kudu alhassan albasri sa ku guyu ga wala ta illu musafahatu wala za ta hadani li muslim wala ta illu musafiha in zagi na yaji sai fahu ne in zagi na yaji gina? suna gina da ya ci nan wajen halalli musulmi na wada fa'awa da jiya wana wala za ta hadani ni muslim in za gina mashishi na buga wani ji yuzo friends ga wani kuzo ba yi yawon kuzo na wajen halalli ba gina ba gina za kirki na da juki ah. musulmi na wada juya wana a musafiya zani zaniya ngai zagi ne da ya cinan wa zatu khadini hiya man la habibun ngai zagi ne shi unde unde boyfriend aw ashikun ko love an ci? aw sahibin ko ya ba gido cinan wa amma in taba illa ta'ala ma aga tuba da ba su kusu wata haka ka tu ma tuba ma da tabbatarwa in zagi na bari na, wa zai karuwa jo wole ko wai latil babu jiganci wata islamiyya lo wọn láì bá dẹ̀ kú jíjí ni wọ́n àwọn ẹ̀dán wọ́n di tẹ̀bọ́rù jà wọ́n yẹ dọ́nà kó wọ́n kú bá yí ìlàbíà wọ́n di kẹ̀lẹ́ wọ́n lè túbà lànà àlàáfíjẹ́ dẹ̀nà gbòrògbòdò lànà àjíjẹ́ àná lànà túbà jí kó wọ́n tó ṣí kẹ̀ẹ́ ìṣẹ́ ilẹ̀ yìí ci ba a gina wacce ji tuba ka fi fi zalika ibn abbas hadu fega etiyan eganana ga walu safahun wasiruhu nikah chaban ya tin e da karshe mai kiyo yawo awalu haramu wa akhiru halal chabu ya ramu karshe mai kiyo mu halal kiwa ga wayo in za ji na ga da ya tile nan in ga tuba ji mu cigan tuba ji za ne za kidi musulmin ju kiyo mu ju wọ́n lè ní kó chaba àràmù fẹ́jọ karshe masukun halayu bẹ́ jefiyo amma ayayen layin jiwa illa zanin au mushrik wuke jin ba na wari jiga so ba cigan wọ́n lè aya ni ndị zani wa mushrik mushrikun kuke ba ẹgbogbo hukuncin ni bẹ́ ju a'a wani an yaji ga wani wajen wajen hanyar ga wuciya zani wai lokacin ka bayan na ji shirka hukunci shirka zina yi shirka yi mujahiri ni a ga zan lajiya wa na alama da kiyo alama da bulala ko ngai zane mai a wajen na su kuma ka zane a wajen ni a ciga futa kunan a futa ku fu etiyan e kibo etiyan hajjiyo amma zane ji shirka ci wuna wu etiyan ridon wajen ne wu mm. zane mayacin da a cikin hajji na hajji wuce na jini gai ka fara wani annabi ga muna fa ba min zalika shay fa wuti ba fi fawa ka wa tun da wadi su ba da dunya samiki na gai ka fara wani amma zane ga tun yari dalo a wa mula tu buju jime tu ba shi wuna gole awwe tin yari dalo je tin na gai ka fara wani no yin buru al'anki hatsul fasida ya wanda shi na shi yanin yabo da wakil zanen da ce fayawo mai jiki yanin majiyawa matsala matsalayin mafari ne kawo talili ya ni kawo talili ya wayan aushen kashe gobara ya wayan auren biba gobara mila misali da mangi hmm. labaran agwa sun yi ne kọ́ọ́lá wasu wàce yóò ya wàce da ji tunani gusa doga ɗan kasa sun ɗaiki na gada da wuyi da dagbari na wuce na wuce da hannun na lamari a yare Wace wàce gada agreement yadda ma ladin ko da ma ladin musamman ba joga ne wuce ke eh wuce a wayan wadda wuce a wasu kun na lokaci yi mara wace a jikin wace wuya be ebo ngu ya wuce da zo lo mo da go go pa o dan ne na gudu na zaku baba so jala da buɗe amma ka kun ga ni ti ya mu ti a ya da ka eh wana ti da ne da ni ko ga za ya ni da jon ti lo o ni ne mo wa ya wa ni mo ni mo an ja na Allah kiyaye yi da juya buye ne so kowa ne especially badi badi duro especially to babi rin naji wawa wawa manyan kihu imra imra'atan ngai zana da jin yawo. wa qatl qasalatan amma zagi wuci yayi ya wuta wa banat min zawji al-awwal ma gabe bai mafari li li illa li zawji al-awwal wa jidayin zagin jiyawo. e bodi wala wannan ya lalle ya bayan mafari ƙoƙari ƙalata ta ta latin gan fahimtar laƙaha e ba ne. ga gaduwi falata hillu lahu min badu wa ja lalliya za ni wacce hatta ta ji a zaujen garu inda gonga da ya wafa bai za na jimuna wa ja na gada ya bai ya wa jiyan mu da da la agreement da ne bula ya lalliya zanariya wa kala za a sallama gan la a'a hatta ta zuki usailatahu so ga manna manu wabe yazo waya zuka usailatake mutum ga manna manu wabe yazo in la yuyo na ga be buyi na wuci da za mu ci da a wa fadi na ga mu ci fa wa biyu na zugu wuci ga nan me zanne na unga kiya unga wa ya wo sai di fahimta da na ni ke ismaila ta wani ya ga ya ganci zugu anabi yi wacce ga wala gani wi ya anabi ga wa ga ga so ga manamanu manu wa ga don ciya mana mana wo ya ji fiji wani hmm. ta mana aga ya wa ga ji wangi mun ga ji ga zuro ga tin satisfy wole ko kawo ga da ga bi ga go cho ja ya bai mafari ana na cho po da mi oye وعن ابن, وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال عن ابن صلى الله عليه الله المحلل والمحلل له لعن الله المحل والمحلل له بعد الله يزاجي جهلل يا زان وتينا فقال انا بودي قال عن الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا بودي المحل الله يزاجي جهلل يا زان وتينا والمحلل له تزان تعلم للي يعني زان بابا فقال انا بودي نولي نعم. نكاو تعليلي Allah ta bala nikahu talili ji masu ba ga nikahul mutaci wani kyan na nikahul mutaci biye ne nikahu talili ji masu ba gun sheri ya nikahu talili ganyen kiyo nikahul mutaci wa ga da iga satu lafa limin masari wa da iga satu ta da iga satu ba zin fere ya tiya alhiyar wani mun ci bai gada ya ga ya nikahu talili wani wule ga wa yuzu mu doku zarawi etiye kibo etiye ni kawul talili mu masheri ga ni kawul mutati ga wani ala tabala ni kawul talili ja aramu ja amma ni kawul ni kawul mutati fayin le na a tibe lu aramu number 2 al jazadami ne so abejo ne ya fatawa ga ni kawul talili jana amma ibn abbas fi ya fatawa etiye kibo ni kawul mutati a cikin ruwa number three zane ji nikawar mutaci nan wujin zaki na jiyawai a tita a for temporary time amma zane ji nikawar talili nan wujin wujiyawai ba wula wujin haliliya ta a ce wujin wujiyawai ba wula wujin haliliya ci. so uci kuga ga tsaron na nikawar talili wato mini ya ba da yake rubu da fiye yi mu. so kwaya lajin haramu a ga kone kone da jiya wuri wula wujin haliliya ta ce wuri قال الإمام الترمذي الإمام الترمذي قال والعمل على هذا الحديث عند آل العلم نقول حديثنا يتيا نكاو تعليل جاء تزانا قال لا إذا جمعت جهلل يا زابتنا تزانا سؤالو جهلل يعني لهم بابا نبي صلى الله عليه وسلم أبوني نوتو إتونا نبا manje lotumi tu hadis na manje lotumi on inda ali lili mi asabi nabi sallallahu sallam wasallam mini sahabe ya nabi minu mini sahabe ya umar ibn khattab to usman ibn affan to abdullah ibn umar to zai ya yana wa huwa qawl al fuqaha min al tabi'in inna ma ga fuqaha min ya tabi'in ba fuqaha sababi zai biya ne wa bi yakulu sufyan al-thawri ganna ma ga al imam sufyan al-thawri wa yo wa ibn mubarak to abdullah ibn mubarak wa shafi'i to al shafi'i wa ahmad wanda imamu ahmadi wa safin rawi da safin rawi ba ta gole mun wuci kwashi nan na malam mazhaba wuji mazhaba gambuni mazhaba ya tiki wuji mazhaba ya sufiya da sauri dabo mazhaba ya bariki dabo mazhaba ya daud ibn ali az-zahiri dabo mazhaba imam la'imma Muhammad ah, ibn Khuzaimah ibn kuzaima mutaje mazabu ibn jariri mutaje kiyo mutaje je mazabu hmm. mazabu na shi mai kiyo ai mutabara amma dokunan mazabu na jatu ne da ke ce libe kagbe da yi mazabai hanafiya da mazabai malikiye da mazabai shafi'iye da hambaliye, hanbaliye da wadda ibn ali az-zahiri ganci mazubu wunsar da yin tuji amma al-imam abu muhammad ibn azmi az-zahiri sahib al-muhalla ce ce ibn azmi to mun ne kenan wakijin wa mazabai zahiriye na rai ga mallali ta tina wancin ga zahiriya ki zai ga alamin mazabai zahiriya ne ke consult ne mai gidan al-muhalla ili ni guru mafi al-muhalla amma ga agba al-muhalla wa bi kiyafu wani ibn azumi da tsanani ya tiye manjo wa ga aji fana wa dan al-muhalla go wa mada ji ti ba daga mun ne kina da ba da zana ga aji kina wa ga ga fushi jin daga cikin yodi a ce ga bare ya tiye manjo wa ci ga mutun jaliya number 2 ibn azumi wuje da be kiyasu ya zanen majiya da be kiyasu ya ne gaskiya wa luyen shi wa sarau ma sai giye shi misalan fikiyo Number three, Ibn Azumi ń lágán àlẹ́yìn ìwúro ní ẹ̀rà àdíkí náà. Ẹ̀rà kó nínú gbẹ̀mí ìrìkíyé. wa jí kí àyẹ̀wà sọ́rọ̀ wí, gbogbo àgbà ya àlánà, kibo, ya ètí matsala na ṣo. Dédé matsala na ci dabo na shi shazu, Ibn Azumi ci jiki nan. Mutu lagusun, a sai da ya gami shi zuwa Ibn Azumi bo, mun da wannan. Ke misali barin nan, a ne misali a sallar da aka ji bori fi nuna kan ci noma ibn azmi ga no problem maza bai da ibn azmi shi zai biya ne a ga ga ji fi wo ce lara ji fi wasu kun na waje mu sai ba ne kuma ji ba abu waje sai ko bu waje fi ha na no le ni ka o tali bi ko ye bo ni ka shigari ni ka o shigari bi ma ke ni ka o shigaro wọ́lá jí ìzàjí náà mọ́nà lọ́wọ́yà zangbo ti rọwà ayò yìí ní ẹjí ìzàjí náà zangbo tó mọ́ni wọ́n lẹ́ ọ̀gán wọ́n ọ̀tọ́ yìí mọ́sún jẹ́ wá yẹ sísta wọ́n ìzàjí náà láàwẹ̀ imi sísta ọ̀tọ́ ìzàjí wọ́n wá kí wọ́n ju wọ́n tó wọ́n wà mí hàn àmọ́ ẹgbọ́n náà wọ́n ẹnu gbọ̀n nígbàlá ọ̀tí fọ́ọ̀sù bí bá mí hàn lábíà nọmbà 2 náà mẹ́ dásun dàjọ́ ààrẹ ilé ẹ̀sán ìlàjí náà alhali matsayi na musulunci jiyayen zagi nan wace matsayi na ya san wai sun shi yi lafiya ni mashi be ni mi lafiya na ga sai sai mutuwa wa mi be mi magana tafi mi ula ula ya frustrate ngo wa shi be ni lafiya alali unda mi obo shi lafiya be woni aba e be ga ni mi tafi ba ni ga ni kwa su mo to ji be mi ono kwa ni oji wa ji be su ma da ji ga be woni ba sai ne ji mi ne na mani kawo shiga da ke intel su kun ga ji ki to ki da ba la ni la ho ga ga ji ki ya to dojo عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغال نهى عن الشغال عليه وسلم كان شغال جي والشغال نيش نقاو شغال نقاو كيو أن يزوج الرجل ابنته gabajin gajin zagila da haya zan doci ni alayin zawuja wul akhar ibnatahu etiyan mutun lagin zagin wulu ya wutai ni ma laisa bainahu ma sadaqun sadaqi wala ta chawa mi nikahu na ya beno ya taci nikahu mutaci temporary marriage an rabi ibn sabra anna abahu haddatha wa annahu kana ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabi ibn sabra nga babawi nga wi kede wa pa mabi anabi anabi tiga ya yi wa nasu ya zaji inni kuntu kad azintu lakum fil istimta'i min an-nisa'i atika pain lena mi jinzi ni ya ne ya ke wa mabi ya yi ya ke jini kalu mutaci na ko wa inna allaha kad harrama zalika ila yawmil qiyamati sai ci mani wal mutahad la haramu habbi al qiyam fa man kana indahu min hunna shay da ne ga je yando ci min yan zagi na ji ya. wa ni kawul mutahad na na falyukhalli sabilahu nga ji mulai zagi wuce lugwa wala ma mimma mu. wala takuzu mai gago ma mimma mu hunna shay ne la ya mu. so temporary marriage da musulunci obia caba musulunci musulunci jin da yanci jinko amma musulunci ko jike musulunci hujjan haramu musulunci hukan har da fadi kiyami nga mala aqidan ahlus sunnati wal jamaa jo a sa gogani ka al mutati haramu aqida ahlus sunna a goga al masal al khufain sunna yazo fi jiya yazo fi khufi gubaba we jiya we sunna ko mm. ba ta kiji mai nan matsala a ka shi nan amma shi a je gigan ne ko shi a je fi kufi a je fi bici alalimai na suna nabi wuna wa nabi cin na wace wasu wufi suna nabi man wa temporary marriage jiya ramu mi gawa jiya wa har da karshen simista yi daga di simista za a nuru yi mi gawa jiya wa ètò ànígá ní àjídé ṣàbó nẹ́bù òtẹ́lẹ̀ ọgọ́mì àgbẹ̀ ya ètò ba da ti ń bí àmá fẹ́ ètò àníkà ní olùfúnni jẹ́ òfúnlọ ẹ̀yùn a'a musulunci yawa ne na tsawa lori ya ci daji na bi dabara ko? matsala ya gwaro hukuku zauje ni haƙƙin ya ba yi mi wata kuwini inda nushus da mina na eba sai ci nusa sai ci abe kemi ga gunga ka da bayanin ko ji gane ko mana ka ku ne ba mi ga be shishi e musu ci gunga alwana ko mi ci ganwa ya ci ya ba ko mi ganwa la mi tuwa nake a jijina man ga man ja ta ku ku zauje ci ko aki ji yayi ni na da ya yi ni na tatiya e bona ko man ga ka yaqtadat hikmatul khaliq subhanahu wa ta'ala hikima yace ci na latuna umawacina da su jihadi ta ɓata nan wa labagan iktisasu rajili bil qiwamati ke dai Allah ta da ya zabagi na wafe jiki nan wafe jiki wa mutu ya zina inuna alkamila ala zaujati ko ngai dana ngai ngai ngai ko lima nisa zagi wa galabat al-atifa emotion ma san zagi wa tasarru' fil hukmi ila ji be jiye ke hukunci ba aga ga kemi na lo le ba yi ga wa yayi ni wa pa su kuma be so da dai kina miya na suku eh yele ne mi ji za na suku wala ne mi ji mi tide yi zagi na suku ka kaya ga to da mi ga tuba be so ji ji ki mu ji ga mi ga wona wona wuce kai lo le magaga da yi zagi ne ba ne ji ne da ya dawo muga ga bai zagi na ba za a fiye jen giti a biyu muga ga bai zagi na ba ni ma bai dai noro ba yanzu ba ne ba ji nunga kijo nga ga ne nga tunani ba ji dozo karu biyu nunga ji kiran gaya wani waga gaya wala nan nga ya ga wala ya gwan zagi mu don ga ji fushi wa ji biyo ya sake wa zubi da kike noro ko bi ma fudila bi rajulu min wujubi sa'i biyan da falla da sakwala ta tiyan zabayo ya tiyan wajibi ci wajibi ta ci ba da dazan za ko da lotu zabe wal amal ma fe diki iyali etiyan undula da e kwen bukata ya zanu yi ba yi ga ne kin wa lo makanta wa zale ko wa da wa da wa ba ko wọn àdàgbà gbogá kún wọn àdàjí bíríkìlà wọn àdàlábù lókù kún wọn àdàjí hardlevel wọn àdàfánu okún wọn àdàtaṣáwò wọn àdàjí kó pátẹ́kù wọn àdànúmú yìí pàtẹ́ wọ́n tí mo ẹgbọ́ ga na fata da ne na kawamu na halin nisa za ba gishi a rayu zai shi zai kawai ladan da kagwe da cinwe na ta cinye zagi bi ma fadar Allah ba zan hum ala zan da ya fara na fa ya ta tashi ta sashi wannan wa bi ma an faku bi na wuni ya dukiya min amwali ya dukiya wọ́n sọ̀kwá bá àjà fẹ́lá ta kí èzà yọ ń tè fẹ́lá náà sọ̀kwá láyé wọn yẹ́ ẹ̀bà tí ká ti mọ́ fún kíbi o bá jígẹ́ ewu dúkìá pé ní ẹgbọ́n ni jìdẹ́gbò muslim tí ó sọ̀kwá láyé bá zane shi tina bagiyo ina ipata ziyalu a bagi shi zane lásàlú ẹ̀wọ́ náà wọ́n àti èyí bá gíbé ìzàgí láńzàgí lọ àwọn ìzàgí mẹ́lá tí ó lè àwọn àndẹ́gbà káàrùwà فجعل الله عز وجل الرجل قيما على زوجته سوكوتو لا سوكوتشا هذا باجي لا غاي دا نافي دين ينو لو اكو تعذيبها ودي اكن غا اجوله دا دونا اذا نشلت اذا نشزت علي هذا زاجي نغا غاي تاوا يجو جاغوتي كانن bi subul shar'iyya bi yakone shari'a musulunci lati tin ay ga yabone wayi bi o mo biya nan yabone waji farunu tu malalu an wa gubutari wadi alu nashi ba kun haje ya wadi lutu tu wani kiya wadi abudu mafasa wadi ha haba mana ngole musulunci wannan ko akofu wani jila takata wato yukaji mafata fi ko lálẹ́ da shi to turu machine máa ṣí wọ́n wà látàgbó emi dẹ́ òun da de tele wa be mi ò fẹ́ ewu mi alo ti mo bẹ́ẹ̀ na wai ladan shi nan laloci mai dangan wa don shafi ya wusu imida a cikin gato jiya kwakwatu bata da yi nole zane ti miti bi nan musulunci ma wannan kanan kuranu ga fadri wunna ya gaje dayana nole yan da ci shafi to wajin wazi dabo wajin jira biyu dabo wajin na dabo nole kari mutu gina kari mutu fadri buhunna nan a ne maga ka fadri buhunna wace wajen wa nan wuji na zuwa wa watana ko wuje tana gunyi bana kawai ne shi kawai wa inu fiye fiye ba shi taka takai na da jela lafiya inu ya kashi wa yi bai ke da mu imila lo asibiti ne mutum majin Allah kiyaye mu waka ma na wasu ba da wata ala ja'ala lawa zil kiwama na gaske cin latuna hulata ce ba zaba jiwa don inu ya da suku kisa cike jibi baka ja'ala bil mukabili limar a cikin kukan opposite to that ce ce ce laya to wasu ne ba wasu a fiye jilo ne ba a fiye jiya ibi ne ne

mun da ci kuka fuga mun zule hmm. kin eh? eh eh to e bone na dabona fi sabillahi e ti lagi bi na kun yin ba wuri? e ba shi wa da je fi yi mi ja da lati o lajan lado ti ati unde be yi be payi be ka be shi yi eni eni kuli eni zuru magi lubasa atarubu tatashe lóòlé kó pátá nẹ́jì ló tó kàdà wújọ́ ẹ̀yẹ́ àṣíṣì ìmìdẹ́gà jẹun àmáhùn láhùn lọ àṣìbìtì báàbù wọ́n ti báàbù wọ́n ti flask báàbù mẹ́yìnmọ̀ tó kàdà láti àṣìṣẹ́ ọgá ilé inú àgọ́sàn àdéjẹ́ wújì dẹ̀bọ̀ tí wọ́n tún tábà ṣígbọ̀n ẹzà jí kí ní ìwòyìn bí ẹwọ́n wájí pọ̀n tí mọ̀ tí ẹ̀ hmm? tí àgọ́gá àti ẹ̀sáti mọ̀ jùdù gúnná ẹbá mọ̀ sí múrò tẹ́wọ̀n wọn sí tẹ̀bẹ̀ẹ̀bẹ̀ ìwúyí wọ́n ti bìnà kún ìná ẹbá ń gbẹ̀ tí mọ̀ wọ́n àyà imi káṣì yẹn physical káṣà àmá òun dẹ́gá nẹ̀kí wọn àfẹ́ jùgẹ́ òun dẹ́ àfẹ́ jùmú kí ti gbẹ̀gbẹ̀ ẹgàn àfẹ́ tún wà fún láti tí wọ́n rẹ̀ wùyí bẹ̀ tó yi. yadda musulma wajin wulakanci ba ta ifin su gofa waka ma annahu subhanahu wa ta'ala jannatocin latunan mali ta tanin jahala lahu hadhihi alqiwama na sai jahala ga ba diga da ne ba ya ta yajibu alai adauha wajibu ya wani bana waga hakin wuce ci waya harumu alai tafritu fi waya harumu alai tafritu fiya alamu yo ne ba shi ngaji ke hukun ngaji ne ta kenan وصح عن rasulillah, الله واتن daga ba annabi sa alaihi wasallam annahu awsa sahabatahu wuji sahibi wasaiti wa amata ummati wal general umuji min ba'di zumubo bin nisa'i khairan da haja da khaira lu bayin ya ji fa qala ali za sallam gam ittaqullaha fi nisa'i yas na so ko ke labarin zagi yore fa inna ma khastumu hun bi amanatillah ya gwan zagin ne go gani amana ya ce wasta alantu furuja hun bi kalimatillah ya ma al faraja la jalal gani bi kalima ya ce ya bogo in zagin na gugu amana ne man ciwo ga wa duwe wa ciwo fun wayoyin yi wa guta wa ji mutunta wa jaje ce ga da yi gani na ɓata na jidan dambo wa cibe jiya so kwa mila ne wa qala alayhi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam ke ga istausu bin nisa'i khaira me je wasaci e jimbolo bolo lo ba zagi e jan khairu lo ban zagi re fa'in na wunan kulikna min dir'in ebo na ji zagi ji na ga banjo wa ina wajen sha'in fi dirya alagu ena maji koto ji gami ne banjo na gaya e banjo na gada fito na fa'in za a tu kima ku kasar ta hu to ga ruwa guta goro guji kyau guji wa in tarakta hu lam ya zada a waje wa magu ya yin koto ya cinwa yi koto yi ga fastau su bin nisa'i khaira me je wasu ya alkhairi lo bayan in zagi shi al-bukhari bai muslimi ko galibi imamun nasa'i kuma ishartu nisa'i mu fa qawlu alayhi salam ya gana ne da gai tausu bin sai khalan nan yi amru umurni ya nabi wal amr yaqtadi al wujub umurni mai laga kiyo wajibi ne kaida mai mai fi kiyo ko ma lam tarid qarinatun tasrifu ila al-istibabi kaga dai in wacce naji a gadin wa adiwa bauna in ga gadin wuce lawo je mustaja nan wala sarifa ila eh madda na fayan nan yake wo jale karo lu bayani ne wai wajibin chuwa eh eh fa wajibin chuwa

ah ewo na funja ni ah bu futa wace aji ko pe ah mm, mm jiki ni no ko ga correct wa correct correct be da bare no le ko e bo mu fili ga yes na safi amana to safi o gana dana hmm. gate gate na un bai no mo gate u pa ko du mo gate lo tu mo gate lo tu mo ni ta gwan imi o ga je ni won wuji na o menye kiriki fe support wa ka tuji zo mu je mu karatu

sai da nawa sai ji mu'amala ji bi kan yi tosayi bi boye bi yin wuci nan ka ce ga jin wucin ware a tuwa gaza ne novu na lali mun novu amma mu dunu da kan ganin ula ukiya sai ba za biyo ya cin activities of the day ko waga yi zaɓa ta ba bi friend soja ma wa ba bai yi nuwa ila yi rikici a na bai ba za bai yi wa special name mu yi wani ya ne sa ya aish haza jibrilu kuru ki salam dole ya aish jibril da nawa jiwa sallallahu alaihi wa sallam ga kai mai zanne baure sai kisu wanda ya kisu ma ya kasu da shiga da shiga ni ke fanjugu dole ya ka nan wa makura ba ce a cikin ka insha Allah ta'ala ya gina su da insha Allah ta'ala Abdullahi nan wa bai makura ba wa su zai zama maka ce huka ce mun kakin nan ba kwamfiyo ga alhamdulillah wajen ya ta gina da gwanci ko malum ga ma da su kano sai baka shi karo wallahi to malai yau na fayin ba no ne ma fe jiki wa fe da ga fayi kan doci when you gift unsurprisingly n kọ̀rọ̀ tó gánwẹ̀ wọ́ ọ̀gbọ́gbùn gánwẹ̀ àṣìṣẹ́ wọn débé sí méjì wọ́n tó sókùn nàmbà ní bọ̀ fẹ́ wáyú ẹgbùn ga sagapa yìí sai appreciate yake wa alkhairi na jiwaji nan ba gin lokaci mai ate ya a gadi e gimyani ah wo ba to sai shebi na dana wo ni haba mana daga nan waye ya shani ba ta wuce lafiya foci ẹgbọ́n ni bàájí tó ti dé good condemnation na e na maciyaci na mana asha Allah wadda je wata gya nga to kai musan gici ya bawo nan a wajizo ni ni gwa ni bo bebe

kawai gada min nan nan feedback da ba ma bushara ta lo zuwa kai amma kai milawu ya sun ga wuya kai en giti wuce na kai ti friends sun ji beji kiyo a sai ga kai ni o mai giti jiki a ce a ci da kai an zando fe ko zando fe comment ga ni ta lu mu ko malan eh kai e bu no shaga mu wani yes amma ga to comment ala kai ne ba ta juma da gawa lórí alkhairu jù fẹ́ fún rí the good relationship ran da zani yashi kagun wa ma mai yadda na onawa da bukatun rukuya nan jin rukuya ga sai gba ilu waye mai gbọ́nà oge náà yọ èyí ndí ọ̀nà mẹ́gbẹ̀rẹ̀ travel wale waga travel ke mi waga da ko mitu ba kaza ni mi da ko ba kaza ba ni mi to ko ba kaza ni ba ba ni me chu mi ba ni ko wani feedback update ndoro har e e ba ba ba ni ne ga dambu gidi mi wọ́n lé kó wà á ti kò káàì ló gbé báyìí kó ẹjẹ̀ sí gidi ní ẹlú ẹni gbogbo wáyé gbomi dán bá ní wàlú ní wáyé ní òdúrà àmì ti fẹ́ jíjẹ̀ sí gbó káàkà ní àṣẹ ẹjẹ̀ òṣìṣẹ́ wọ́n ẹgbọ́n ẹgbùn ń gáfà kàíwọ́n afá ń gáfà wà á tẹ́kọ́ tó yẹ sí gbó káàì nínú káàkà no problem inṣàlá ọ̀tàlá bí èjì náà ẹgbọ́n afá ẹ̀hẹ́ wọ́n àṣẹ́wọ̀ ya àmà bá àjíǹdọ̀ tí ó dẹ́gá tíráfà àjíǹdọ̀ wọ́pọ̀ lẹ́yìn wọ́n á lé ji fahimta yin zai kici nuwayo nuwa le dono ko galugwa misunderstanding between wode yi nuwayi yi loje ba day ma ngai wa cibicho nan na fa gbogbo mi a cibici ma waje ne fito musu kofa wani fifo to na gufa da ana gunwa ne ga waje girman kaya hmm. kuma fayu amma ba yi ne ti gafe yi ti bi na kun sa gbogbo mu ci to bi ci nore amma wa adimi ti gan wa ti bi ci ta ba so sai fa wajen na jide da gunga agbazin gun majibi ba sai ce dubi wuri ya ce baza waga baza da yami ali ta ci su waga baza da yami ga receive ya kawai kan gama waga baza da ato tv nu kan wanda nan bidai concentration yana eh a ci go na'am me me waga wani eh so aka aji ko ta wani ga waga shi ne fe matan fe ya san yi kamar ne bazan bazan no rulufa ngo leko ga fe da lotun ara mu ga fe da lotun criminal mu ka ce ga da crime ndo jiji yi ga frustrate aga won za ji walo inuwe kashi nga dia mu we won ndo jiji asibiti za ji walo inuwe ebo ne wona ga jide ne ga ke kashi mu ga da crime sai wati ta ga lo ba police jo e wona ga school fees gi na uziriyo imi ga ji mu, ga ji wala ai bun do ti neji ni wo dele no fe ji le ti no ti ku fe ji no ti ko fe ji le ji me zan no ti awan go be tu ko sa ju la kiri ti ba ko ga ti fe da ye o ti tun me bo ge ye o ti te mu ga de ki gabe fushi ja fushi ke inu ga ga wi ke ke to al khair no ti lo no you correct no no no wabbayin na wamanin ha wamma ku kaza fi jomin ha wannan mato kaza joma kaza ga adiga kaza ga adiga ga ga ga malan gaskiya ga mai ga ga fa mun goyin gami gwa gani eh walwa wada inu oge le go feshi tu bai bone bayi mutu sha? ila yi ge do ndo choson ah, ege ila gi de lazu to layo sai ci tupa yando ci kawo ga ile gunga muhimmanci da waya ebu muje muhimmanci mai wago wo mhm yes malamai eh, eh, gaskiya ga wannan ne ka science a ta ga mai ga wajen eh yes eh wuce jino kiwa tike tiwa ji zubu bode nje ke goro kungole wele ga we shutu pa un ama we wani ga yoyi wo shi je dali we ga ga yoyi wo yo yo ba ga we ga fi ko lu ci we ga ga yoyi wa play no wa play kewo inda yake zo ga biye ga wani washi tuba kawai ga ga jima washi tuba mana ne ne wai ga ablaji kaza kaza kaza kaza kaza kaza wa shi makanta yambo ko nani jo mabelo islamiya nani jo wajin ga wo ku fite wo wa wa ga ina wajin ne ne kiyo wo concentrate ya ga mu oh god wo le ko sai din yi wai sai la sai la balance la da tsakaniyar jiman da ya family way don da jiman da ya fi wọn adiyar daga lashari da ya ci waje don tuba wato ɓata lozo wa abu wace bai shi gan na zukun wace ta yau share tun gobe ni abu wace ga shiga ji wace aji wace aji ke liability na yayi haba mana no waga ya e tulu ba lozo ya e tuba ja agbebe ofe shi mi ule o le o wani na shati da nuru mazinai bai e gbala nuru fa ngole no waga aluba on kauga ga kuga don a cikin aluba ba lafiya bi sai sai shi sai sai ta kuma mun fafa da roommate yun da suka kuna wanda makanta nan sai fa wucin gari hin ga wa fa yasu ka ce wanda ne la ga ne wato shi kina shi ne yau sai shi ngole da kau kau tun ban kai nan no mai bane shi nawa ga amarya rufi to ba ni amarya amarya ga ga first class amarya shi kenan yes annabi ga khairukum khairukum li ahlihi inu wa ga babu ibi babu ibi ko open your mind wani daga wunci ya bon wulawoji mutunci wani bon wajen gyara ya shi lafiya alkhairi mai yi progress gani sai su zonu wi sai palitiyu sai laikin sai kunuwa sai jibaba sai sheti sai fowon ya tulare da kalin rikici ne before notu wani ya bu mutiya wani yi bicewa yi ne hmm. ya salam kano ti wato nan na wato ci kayan mu ti ki zo wai le don goyi min fayin wa wato be no ga ga wa fa fa ga mi afon ta ju bola dia la kai e wannan ma su fulaki ti ma ci yo fula ga to wudo la won be mi to mi ke bai le ga ga wa to wa ke ai sai tu kalima wa wanji shi yayi kai nan na wasare wa duty free kai e ce wuci ma cin gare kai wow gaskiya mi je bosa ko tuna wa ga yi ni ne wannan náà ilé ẹgbọ̀n wọn afá ẹgbọ̀n wọn afá ọ̀gá bí kánú ṣùgbá ànẹ́nẹ́ fẹ́rún tó bí ó pín nínú sọ́fẹ́rù ìṣògbì sọ́ọ̀ṣì and báta ní ìdẹ̀mí ní kíbo bolóboló ní ṣe wà fẹ́ ìjìyà ìmẹ̀ ẹwọ̀ náà jiga musulunci dai sun shi musulunci haka musulunci haka tsohani musulunci haka ɗaya na wa shi shi wa lafiya bai to zami waje nan wọ́n ti bí sí ìdíyìní lẹ́yàrí ajíkí ẹ̀fẹ́fẹ́ látún ṣẹ́bà àà wọ́n ṣẹ́dà na sáà sọ́lọ̀n fi zulmi hinna hukuki hinna ko? a níbi sáà sọ́lọ̀n ń lágàbí bẹ tsanani etiyar zai jin zagi zalunci ya kí aji nan فقال علي بتنا اللهم يا وتيتي اني احرج حق الضعيفين الله ني دي me ya ji damu ya tiya ke ya zaɓi kuka ci gubo aliyati wal mar'a eh, eh ku ji gangani be in zagi fami ko ki zauje ta la zaujiha ta ni ne a kiye ni na ta ce ya ba e ba ci na dan nan gawe shi tuba ya mm-hmm. mafari alishirati bil ma'rufi waji bolu waji rayuwa wangi biyu waji bolu bolu lo bau ẹnẹjọ kí rọ̀bẹ̀ẹ́lẹ́dà ń gbẹ̀rẹ̀ ní igbá tàà gẹ̀fí wà á ṣìrún nàbí màrúfin ko <laughs> ya ba ci alƙistu wal ma'ahunna sai ji adalci tsakanin in yau jora da ya mi gani nan a nufi za su ma almukus da tuna yau malkiyamati da ya jadalci ne fun yana alkiyami alama na birin min nurin a tatiyan haskiyo na ji daga haskiyo a tatiyan min baro na ji daga haskiyo nan ala ya min raman gwalo ya tura mano wakilta ya dai ya mine gwa kuma bayan tsoci mai gwalo allazina ya adilu na fi hukumihim da ya jagai ba hukunci a na fi jadalci nan wa a halihim a mai jadalci tsakanin zani ya shi wa ma wulugan da zai jagai shi tuna jagai shi zone nan ma muslim to annasa sai ga gudu fa zakara al-umum ko wuci wale mutuyen general sun ma zakara al-khusus wuci ya betun khusus sai mana ba noji umumuna allazina ya ko almuksin alamu na birin mini rogo da yadda sai jana zai ji hannun cinan zai ji ke ji hannun cinan ya tare to zai ji hannun cinan don to biya wani takani ya yi wajo takani ya yi wajo wani wai wayi min nan wai wayi min nan wai yayi min nan wai yayi min nan wa wai kidi yayi min nan wai kidi yayi min nan wai yayi min nan gitigi wai yayi min nan gitigi a annan sai zalunci wa humul adiluna fi umuri man wullu umurahu lai zai je ji adalci da tsakani zai ji aga yin layar da lamar ya nuna da lalatun ala'amiyyati malam da lalatu ne lahu ala'amiyyati malahun min hukukin ya tiya yana adin ya kya e, shi na ko mana yana ba ya kina wafeji wace ake zan nura layu nan a nemi sa sallam ga ala kullukum ra'in bate e kace yo wa kullukum mas'ulun yace zan duwa ma gun yace yana wai kana fal amiru ladhi ala an-nas ra'in ya doshi ci amiru wike mun tani zale kayana wa wa mas'ulun yace ma gun yace yana yi wai kayana ta ce yana wai kana wa rajul ra'in ala ahli baitihi da ba yi mutun ya kaci da zan dujo ko wa wa mas'ulun anhum amma ta sai ya jabo فدل هذا الحديث الشريف hadisin na ce lawa hadisin ne ba mai hadisin ya musu wanda limamu tirmidhi yau hadisin na ce lawo ala ahamiyati mas'uliyati rajul ittija zawjati yace muhimmancin responsibility na ta cinye ba la bayan yuna wa iyali inda iyali ujira wala takmulu hadhihi almas'uliyya mas'uliyya kyautar responsibility na ma'a gumiya illa bil qisti wal adli ma'a zawjati sai famba adalci na wajilo bayan yuna la siya ma fi ma bainaha wa bayna dara'iriha especially tsakani yayi min ngani da tuduji mana yi ni ba ci na yi waje ko ta ci ko ni ci na wa fi ma bayna ha wa bayna khatanatiha ko tsakani ba zaba ci ga ga tilo masalun nabawiyun fil adli bayna nisa insha Allah ta'ala ka tuyi buru ya bayna bago yace misali yankin na nisa sallallahu sun wasallam jalin shi tsakani ya inu jona bare ga ni daidai nan sai ci ala duniya bare ga cin bicina sai ci fadi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk da wa zai gade da minan